ka je wajen awo in ka fuskanci madan wata mata ta aniya waraka ke koma can ke koma iniya sai an je an tarbe ni amma daga bako na sha wahala tun in sha ina ta nakuda har sahiya ta waye sai gani matsala ta kawo mani muhammad haifa ta fashi sai suka ce suka tura ni uwar danta ta ce amma da Allah ruwa mata asiri kan gaya mata in ce tun wani lokaci nake nakuda ruwa mata asiri kuma na allura allura bakwai nayi yanzu ga na zo allura tana yawan sa ni jini kuma yanzu wani shekara ta kudu rabona da haihuwa da ya mata kwararo biyar na je wani likitoci ma sai shekar da ni ma ta ce mana in ta inda za Wannan wasu ƙararraki ne da mata ke yi dangance da tarban da wasu ma'aikatan kiwon lahiya ke masu idan sun zo awo ko kuma lokacin durƙushi. Amma ita Ramatu Ma'azu wata likita ra'ayinta ya bambanta da na matan. amma kuma ta bayyana cewar jami'an kiwon lahiyar sukan wayar da kan matan bisa wasu yanayi. Abu guda ne mu dai muke faɗa akan shi kamar aka zo haihuwa wurin mu karami ne mata sai su zo wajen sunawa a cikin wuri. Wannan muna magana shi ma ba faɗa bane ba muke kwatanta musu ne muke yi kamar a rage a samu mace guda ko biyu tun da wurin mu yayi karamci. Sai fannin azamta in muka ga wannan muna masa magana shi ma ai nasiha ce muke amma dan hakan ga fi sabila ba mu da matsala aka ce wake dake bata gayi kuma shi haraka al'umma al'umma ba kama kowa daidai Allah da ya kara ba mu haƙuri ga baki ɗaya mu yi haƙuri mu rungumi junan mu aikin ga mu sai da su su ma dole kuma sai da mu domin kyautata tarbe a cikin cibiyoyin kiwon lafiya ne kwamitotin kula da cibiyoyin kiwon lafiya JES ke shiryar da wayar da kai ga al'ummomin Muhammad Lawali Abdu shugaban kojes na komin shi dan kojesin an ɗauke shi wakilin al'umma ne na likitan shi wannan kenan ya kamata duk abin da ake na ko tarbe ko kuma wani abu wanda ba bisa ka'ida dan kojesin ya kamata ya wayar da al'umma shi bisa wannan kuma bakin gwargwado muna yin shi cikin unguwanni ko fada fada ko kuma ko gidan radio tunda mun sha yin da tura samdi muna yin wurin ko kuma har dimashi kenan ga duk wanda ke saurari ina ji abin da ake yi gaskiya an dan samun canji amma kaɗan ne a cewar muhammad lawali abdu laihin ya rarraba kuma wannan yana kawo tasiri ga kasan halartar cibiyoyin kiwon lafiya amma albarkacin ayyukan da kojes ke yi an samu sauyi kasan halartar ya kyautata.